‘yan uwa unwanin karatunmu shine bayyanar da jahilci na wani dattijo daga garin Gusau da kuma son zuciya da ha'inci na ilimi na wannan yaron alkanawi wanda yaro ne mara tarbiyya yaro ne wanda daga yanayin shi ma za ku iya gane ba abin da ya sa a rayuwa sai neman kuɗi sai damfaran al'umma yau ya sa account number za a gina masallaci gobe ya sa account number za a gina za a sai fili ba shi da aiki sai zaluntar al'umma bilallazi duk mutumin da ya sa kuɗin shi a irin makarantu da masallatai irin nau'in da ran alƙiyama sai na dama illahi lazi la ilaha illa masallatai da su alkanawi suke ginawa shine masallacin nan da Allah ya ambata da masjudu dirari masallacin cutarwa wanda Allah ya hana manzon Allah da sabon manzon Allah sallah irin wannan masallacin da ka sa ka irin masallatin da su alkanawi suke ginawa wallahi gara gaji ka je ka sa a coci daga sa kudinka a irin makarantun da su alkanawi suke koyarwa wallahi gara ka je ka sa kudin a coci irin masallacin su alkanawi su ne masallacin da Allah yake fa yake magana wallazi nattakazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsada liman haraba Allah wa rasuluhu min qaw wa rasuluhu min qablu wal yarifuna in aradna idhal husna wallahu yashhadu innahum lakazibuna Allah ya ce akwai waɗansu wanda suka rike masallaci wurin cutarwa wallazi nattakazu masjidan diraran masu riƙan masallaci wurin cutarwa su zage wannan su kafirta wannan su cuta wannan wa tafriqan bainal mu'minina masu raba kan mu'minai sai shehu tijani ba waliyi bane shi da abdul qadir tijani ba waliyi bane dan fodiyo ba ta zagin mutane wa irsada sun bai da masallaci madakata za su iya tattaunawa ya zai a yaƙe yan ɗariƙa ya zai a yaƙe yan shi'a kuma yaƙin liman harbar Allah su yaƙi Allah wa rasulahu kuma su yaƙi manzon Allah wal yalifun da zaka ji suna rantsewa suna cewa in arna illa alhusna ba komai muke nufi da wannan masallacin ba sai da kyautatawa wallahi ya shahadu innahum wa Allah ya sani makaryata ne Allah ya ce manzo Allah la taqum ya abada irin wannan masallacin kada ka zauna a cikin shi har abada irin su ba alkanawi ne ba wanda Allah yake siffanta su yake cewa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamum idan ka gansu jikinsu zai baka sha'awa amma wa in ya yaqulu tasma'in suna magana ka saurari su ka annahum kushibun musannada kai ka ce wata azara ce abin ratewa maganan ba daɗi cewa na kafiri ne cewa na dan bid'a ne cewa na jahili ne to da ka bada kuɗin ka yi masallaci irin nau'in madan faran wanda ba su da aiki sai damfaran mutane da zaluntar mutane yan zaman banza wanda ba sa sana'a musamman wannan yaron mara ladabi mara biyayya wannan yaron ba duk wanda suka dago shi aka san shi a social media ya yi faɗa da su ka tabbatar da izala guba ce ka tabbatar da izala rashin girmama na gaba ce ka tabbatar da izala iskanci ce ba mu yin ta kuma sai dan iska yanzu wannan yaron da kake gani wanda ya fara fito da shi a social media shine sarki zaki yayi matukar malik yana madina amma yanzu babu wani duk wa'innan mutanen da lissafa muku yare na su nauyi ba shi da tarbiyya malamin shi wannan muna da kaset da zamu iya samu har gobe yace alkarwai ba shi da tarbiyya ba shi da hankali asalin shi dan wiwi ne a Lagos shan wiwi aikin shi kenan a Lagos dan wiwi ne amma wai a cikin izala yanzu wannan yaron madamfari dan damfara ya yana damfaran mutane kullum wai shehu tijjani ya ce duk wanda ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma ko to kamun shehu tijjani ya zo ya faɗa wannan maganar malamin ku ibnu kasir ɗalibin ibnu taymiya shine farkon wanda ya fara faɗan wannan magana a cikin littafin tafsiri ibnu kasir ka duba tafsiri ibnu kasir idan ka duba mujalladi na biyu wanda shi wannan ibnu kasir ya ma yi wa fati hijiran manzo Allah shekara ɗari bakwai da saba'in da uku wannan mai littafin ya girma shehu tijjani ya girma shehu tijjani da kusan akalla shekara 700 bakwai amma yadda ya fassara wannan ayar haka shehu tijjani ya fassara idan shehu tijjani ya zo ya fassara ayan a haka to a wurin malamin ya koya domin malaminku ya riga shi fassara ayar yadda shehu tijjani ya fassara saboda haka zan sa ku bidiyon shi yan uwa ku tabbatar da jahilci da kuma san zuciya sannan mu zo mu bashi karatu yadda ya dace da shi amma abin da muke kokarin gaya muku kada ku yarda wallahi tallahi billahi lazi damfaran ku yake dan damfara ne macin amana ne kullun ya sa muku account number Kullum ya ce ku bashi zai gina masallaci kan shi yake ginawa da haka yake da fa kullum jallabiya ɗaya yake sawa amma daga sa account number nan naku da shi yake ci da shi yake sha saboda bashi da bashi da sana'a jobless ne gara mu muna da sana'o'i na yi mention din sana'a na duk mutumin da yake so a hada mai sola ina da ina da ainihin ah, kamfani na inda nake hada sola duk mutumin da yake bukatan ainihin kowace irin kalan mota ce insha Allah rabi muna harkan mota duk mutumin sannan ina harkan bada magani ina da Islamic chemist ina da sana'o'i na sannan ga karantarwa ina da makaranta tawa da nake karantarwa ana biya na duk wata sannan ina karantarwa online ina da azuzuwa da nake kai karantarwa waɗansu suna Amerika waɗansu suna Japan waɗansu suna Ingila waɗansu fin yare na kowa yanzu malamin nashi kaki su ba yanzu alkanawai yare na yana ganin ma iyafi malamin nashi ilimi malamin nashi a banza yake an fahimta ko to so daga barin sanya muku abin da yake faɗa kuma in tona masa asiri ga littafi zan zo in karanta tabbatar da ba abin da ke tattare da ku sai jahilci bari samu suke fita in ji mutum tijjani kaga wannan topic ne mai sauki ba shi da wahala abin da ake nema cikin wannan topic din kawai shine ina mutum tijjani ina wajen kawo kawai shine shin ya faɗi ko ƙarya ne masa shin haka ne ko ba haka ba an sai na zo da shi ba ku hau ke sa su ɗan anti da kake to ai gashi nan ka zo ka yi karatun gashi ni kuma nazo. yadda ka rantse sai ka yi kafara abin da su ɗan anti suke aikatawa suke danganta wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu idan ka duba cikin littafin ruhul adabi na shehu ibrahim allah ya kara masa yadda ko kuma idan ka duba cikin littafin eh, jawahir rasail zaka ka ji inda shehu ibrahim allah ya kara masa yadda yake barrantar da kan shi da su ɗan anti shi yake tabbatar da su dan anti ba tare da shi shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda a cikin ruhul adabi shafi na tara zaka ji yana cewa labudda min arju ila Allah bit tauba ba makawa duk wanda ya ce ya shi mabiyina ne shi masoyina ne to ya koma zuwa wurin Allah ya rinka yawan tuba zuwa ga Allah wamtisalin ta hanyar kamanta abin da Allah ya ce washtinabin nawahi da kuma nisanta duk abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya hana in ji shehu Allah ya ƙara masa yadda in Allah ya ce a yi abu kaza to ka aikata in Allah ya ce a bari a bari to sai shehu bar Allah ya ƙara masa yadda ya ce man arada an yakuna ifi hali duk wanda yake so ya kasance tare da ni cikin hali na sai ya ce fal yasluk dariqi fil aqwali to ya shiga hanya ta abin da na faɗa wal af'ali da ayyukata bimtisadil awamiri ta hanyar bin umarni umarnin Allah washtinabin nawahi da kuma nisantan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana fi zahiri a zahiri wal baɗini da baɗini wata addushi da kuma kishantuwa an gane ko wata addushi da kuma kishintuwa wata shawuki da kuma shauƙantuwa ilal wusuli zuwa saduwa ila mardatillah zuwa yarda Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah sai Sha'u ya ce amma man sibu ilaina amma wanda yake jingina kanshi zuwa gare mu wa yartakibu shay'an amma yana aikata wani abu min mukalafati shari'ati al-mudahhara abin da ya saba ma shari'ar manzon Allah mai tsarki hamil muharramati ta hanyar kutsawa abubuwan da Allah ya haramta su aikata wa tarkil ma'amurati abin da Allah ya bada umarni kuma su ki aikatawa sai sai fa ushhidu Allah ina shaida ma Allah fa ushhidukum ina shaida muku anni bari minhu ba ni ba wannan mutumin to kaga aikin su dan anti gashi Ibrahim ya rubuta da hannun shi ba shi ba su dan anti amma da yake kai ba adali bane ku ba adalai bane da abubuwan da kowa kwaso shi ba ku ga shi Ibrahim ya aikata ba shehu ibrahim bai ce aikata ba amma sai ku ce wa'innan mabiya shehu ibrahim ne kuma shehu ibrahim ne ba su umarni bacin ga shehu ibrahim da hannun shi ya rubuta a cikin littafin sharuhul adabi ya rubuta littafin yana ɗan shekara ashirin da ɗaya shine littafin da shehu ibrahim ya fara rubutawa ya ce allahumma inni bari'un mimma sala'a haula allah ka shaida babu ni babu duk wanda ya aikata mummunan aiki da matsayin ya jingina wannan abin gare ni da matsayin cewa shi almajirina ne to kaga wannan jahilci na farko kenan da kuke da ƙarya da kage da sharri da kuke ma shehu ibrahim kuke cewa su dan anti almajirai shehu ibrahim ne shehu ibrahim ne ya koyar da su gashi a cikin littafin shehu da kanshi ya barantar da kanshi da su dan anti ya ce babu shi babu su babu shi babu aikin su wannan kenan bari samu ku ci gaba da sauraron shi ce maki irin su dan anti in mummunan fahimta suke wazancin shehu kun taimake su ta hanyar karantar da su hakikanin abu mutum tijjani yake sai sun kuskure sa'annan mu ma da muke da awa mu ce haka ne kun taimaka man taimaka sauran al'umma ki sama kuka ja bakin kai shiru walla aqida daya kawai dai sirri ne ta shehu Ibrahim wa iyyakum wa a sirri li ghairi ahli wal wajib katmul asrari wa izhar si jama'i har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya biya bukatar shi da matar shi ya fito ya gaya ma wani to wannan mutumin ya saba ma Allah ya saba ma manzo Allah ya saba ma addinin musulunci kaga wannan sirri ne amma addinin musulunci ya ba da umarni a boye wannan sirrin in ba in bai ba da umarni ba kai din tunda ai kwanan nan tunda karamin yaro ne kai kwanan nan kai aure Allah ka fito ka sadu da matarka a tsakanin mutane a titi sai ka ce wannan ai ai ai ai ai in zai yiwu to kaga ashe akwai sirrin da ake boyewa jahilci ne ke damun kuma Allah dai yana cewa asirru ah, fi ma yusirru fihi wal jaru fi ma yujharu fihi asirru fi ma yusirru fihi wal jaru fi ma yajharu fihi ko a sallah akwai inda ake bayyana akwai inda ake boyewa don ban da kai jahilci ne lallai akwai ilimin da ba a so ka je ka maganin ilimin a gaban waɗanda ba ahalinsa ba ka je ka duba in ka duba imamu tirmidhi ya kawo in ka duba nan kasa kasa ma cikin cikin muktarul ahadisin nabawiyya za ga yadda malamin muktarul ahadisin nabawiyya ya kawo hadisi afatul ilmi an nisyan illa ilimi shine kai kamanta wa ida'atuhu wulakantar da ilimi kuma an tuhaddisa bihi gaira Alihi, ka ba da labarin ilimi ga wanda ba ahalinsa ba ashe yanzu ba zai yiwu sirrinmu na cikin gida ka ɗauka ka je kana gaya ma wani wanda ba wanda yake waje ba bai halatta ba yanzu mutumin da bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba matakar ba wa'azi zaka mai ba ka je kana ba shi labarin abin da ke cikin gida na musulunci to kaga annabi ya ce wulakantar da ilimi ne ka ba da labarin ilimi ga wanda ba ahalinsa ba na farko kenan na biyu kuma akwai hadisi duk da akwai magana akan hadisin wanda ya zo a bisa siga biyu kallimin nasa ko haddisin nasa ala kadiri fahimihim ko haddisin nasa ala kadiri uqulihim hadisin imam ali da manzo Allah ya ce ya ali in zaka yi magana da mutane ka yi magana da su a bisa gwargwadon fahimtar su gwargwadon hankalin su kada ka faɗa musu abin da kansu za ta dimoce sayyidina aliyu ya taɓa yin wata magana a gaban sahabbai cikin sahabban hadda sayyidina abubakar yace kun gani nan ba na son rahamar Allah kan sahabbai ya buga kun gani nan ni nake da abin da Allah bai da shi ni nake da abin da Allah bai da shi kan sahabbai ya buga eh sannan yace ina bukatan Allah ya hada da fitinar duniya na Aliyu ya kama kafa zai tafi sai sahabbai suka ce ya Aliyu mun san kai ne kofin ilimin manzo Allah wannan ilimin da ka kwarara mana wallahi ya karfin mu kai mana bayani mun yadda kai ne kofin ilimin annabi kaga magana ne ma na zahiri amma saboda me ya fi karfin kwakwalwa sai da aka musu bayani daga sayyidina aliyu aka shawo ilimin sufanci Aliyu ali ce da nace bana buƙatar rahamar Allah ina mura ruwa rahamar Allah ne yanzu in ya sako ya ji kan zan yi rashin lafiya wannan rahamar bana buƙatar ta yanzu yace da nace ni nake da abin da Allah bai da shi ina da mata Fadima ina da ƴaƴa Hassan da Hussein aqul alhamdulillahi allazi lam yattakiz waladan fil mulki wa lam yakul lahu waliyyu wa lam yakul lahu waliyyu min az من wa kabiru takbira Allah bashi da da Allah bashi da mata Allah bashi da aboki bashi da abokin tarayya kaga magana ta fito na uku ya yace ina neman fitinan duniya fitinan duniya da nake nufi ina neman Allah ya bani dukiya domin in yi ma addinin musulunci aiki da ƴaƴa masu albarka Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce ƴaƴanku da dukiyanku fitina ne to shi na Aliyu yana da ɗaya daga cikin sabbin manzon Allah da aka shawo ilmul ne daga gare su ilmul haqiqati daga gare su kamar yana faɗa a cikin waƙar da yayi yake cewa inni la min ilmi jawahirahu kai la yaral haqqa zujalin fitina bi jawhari ilimin lau'abu abu mu bihi laqila li anta mimman ya abudul wasana walasta halla rijalun muslimu da dami yarawna akbaya ma tuna ma Hassana. hasana yake cewa inni la aktamu min ilmi jawahira wa ni imam ali an boye wani irin ilimi wanda ya ke diamond ne daga cikin ilimi na shi ya fi mun kwanciyar hankali kai layiral haqqa saboda kada ya ga gaskiya zu jahalin ma'abocin jahilci faiftuti na yayi fitine ni bi jauharin ilimin da jauharin ilimi lau abu mu bihi da zan yi furuci da shi da kila li anta manya abdul wasara da an ce mun ina cikin masu watan gumaka walas uh, ta hallar rijalun muslimuna da mi kai wallahi da zan yi furuci da irin maganganu na na sufaye da ma wasu mutane sun hallata jini na ya rauna akbaha ma ya tunani ni hasana mummunan aikin da suke aikata mun kuma su rika ganin abu ne mai kyau to kaga wannan magana ne na Imam Ali akwai abubuwan da dole na ilimi ne ana ɓoye su sirri ne ba kowa ake faɗawa ba kai kanka yanzu in banda kai jahili ne alkanawi ai akwai ka da ba ba kowa kake faɗawa ba da kai sai Allah ka sai kuma matar ka sai kuma kan kan kan kan akwai waɗannan sirrukan tsakanin Allah da bayinsa babu sirri tsakanin bayi da bayi babu sirri kar ka manta Allah ma fa shi ya fara yin sirri da manzo Allah sirrin da har yanzu a Qur'ani a babu musamman aka yi ba sun madana fatadalla fakana qaba qausaini au adana fa auha ila rabbi ma auha wallahi duk malaman tafsirin duniya ba wanda yake gaya maka sirrin da aka yi tsakanin Allah da manzon Allah anan kowa in ya zo sai da ya ce Allah wallahu a'lamu Allah shine mafi sani eh, summa da na fata dalla annabi ya zo ya ƙara zuwa kusa da Allah Baka na qaba qausaini aw adna sun zama kamar tsakanin kwali da baka tsakanin Allah da manzon Allah suka zo kusa da juna hmm? ba wa ila abdi ma awa sai Allah ya yi ma bawansa wahayin abin da ya masa wahayi to wannan sirrin da aka yi tsakanin Allah da manzon Allah ba malamin tafsir bidiyon da zan zo in tabbatar da ha'inci da jahilci irin na wannan yaron alkanami wallahi bisa lalura nake kula nake kula alkanawi amma ka je ka tambaye malaminka malaminka wanda ya fara ɗaɗɗau kai ka fishi, shi madama haka koyarwar izala take ɗalibai su rika ganin sun fi malamansu kamar yadda mai gemu a makogoro wanda ne jana'izarsa kwanan nan kuma rena shehu tijjani da ya da rena shehu ibrahim sai Allah ya nuna karamarsa sai sai Allah ya nuna ainihin aya a kansa domin ya zo ya ce ya fi shehu tijjani ilimi ya fi shehu ibrahim ilimi sai gashi ya zo yana ta tuba tubai a arabiya ma arabiya ma littafi ma bai iya karantawa ba arabiya ba bai iya ba mutumin da ya zo ya ce ya fi shehu tijjani ilimi mutumin da ya zo ya ce ya fi shehu ibrahim ilimi sai Allah ya nuna mai ƙarya yake ba abin da ya sani man qala ana falaysa huwa wanda ya ce shi ne to ba shi bane to bari in sa muku wannan makdadin ta wannan ainihin dan dan tashan asalin shi fa dan dan dan wannan ne fa dan dan tasha ne fa a Lagos dan tasha ne irin irin irin yan tasha tashan nan a Lagos amma wai ya dawo yanzu a izala shine malami haka suke zaka samu iyayensu ba komai bane yan iskan gari ne zaka samu malaman su ba komai bane yan iskan gari ne amma lokaci guda su zo su samu malaman addini wanda sun an haife su a cikin ilimi sun taso a cikin ilimi sun ma addinin musulunci hidima amma wa'annan ƴaƴan ƴan tashan garin wai su zo su rika ganin wa'ancin jahilai ne su ne malamai musamman ma dai wannan wanda ba shi da alaka da ilimi ta nesa ko ta kusa ba wani dangin shi da suke da alaka da ilimi kamar yadda albani ya faɗa ya ce shi duk dangin su babu malami to haka suke irin wa'annan jahilan bara in kun ji magana a gare yanzu yanzu kwanaki na zo na yi karatu na kawo hujjoji na da ya rasa abin da zai sai koma yana zagi na ko yana ce min boka in shehu tijjani ya faɗa wannan maganan to zan kawo wanda ya riga shi faɗa shi ne ibnu kasir a cikin littafi kuma ibnu kasir ya zo kafin shehu tijjani da kusan shekara ɗari bakwai amma bari in bari ku ji abin da yake faɗa insha Allahu rabbi daga nan sai in muku bayani in Allah eh, ya ce sun ki cin biri sun ci dila wato sun ji ga wata bauta zuwa ga waɗansu gumaka ya ce amma dai ba yadda aka yi allan da suka mutatawa haka ya ce ya ce allan suka mutatawa wannan magana ta cikin albabul khamis cikin jawahirul ma'ani albabul khamis babi na biyar cikin alfasul awwal, fi zikir da ayatul qur'aniya a shi cikin jawahir qur'ani al-babul khamis alfasul awwal, fi zikir ayatul qur'aniya daidai nan shehu ka ji abin da yace ce wanda suka bauta tawo kuma kama Allah su Allah ya kamci duk mutumin da ke da aqidar gunkin nan Allah ne la kafiri na shine ƙaunar wahidan la khilafa fi qaulan wahidan yau kun ji abin da wannan jahilan alkanawi ya zo yana faɗa yana ma shehu tijjani ƙarya wai shehu tijjani ya ce duk mutumin da ya bauta ma gunki wai Allah ya bauta ma duk mutumin da ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma to alkanawi muƙaddara cewa abin da maganar take nufi kenan kuma ka ce duk wanda ya faɗa ka kafiri ne to ka kafirta malamin ka saboda jahili ne kai baka sani ba ga wannan littafin ibnu kasir ibnu kasir din nan manya manyan yana daga cikin manya manyan ɗaliban ibnu taymiya idan aka ce imam idan aka ce abdul hadi ibnu abdul hadi aka ce imam zahabi to wallahi na ukun sa shine mai wannan littafin ibnu kasir wanda mai wannan littafin yanzu yayi wafati ma shekaran shi da yayi wafati bayan hijirar manzon Allah da shekara ah, da shekara 77 shekara 700 da da da da da saba'in da hudu bayan hijira yi wafati shekara ɗari bakwai da saba'in da hudu shi kawo ku tsakanin shi da shehu tijjani wannan ya girma shehu tijjani kusan shekara ɗari bakwai shi ibn kasir din nan to barka ji abin da ya faɗa yanzu in duk wanda ya faɗa wannan maganar kafiri ne to ka ka kafarta malamin ka ka duba karkashin cikin suratu ka duba karkashin cikin suratu suratu ra'adi idan ka duba aya ta sha biyar daidai da ya zo fassarar walillahi yasjudu man fis samawati wal ard daw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asali kuma a ƙarƙashin fassarar wannan ayan da shi wata jari wancan magana, amma da ke kai maha'incin addini ne sai ka tsallake waɗancan kuma ga jawahirar ma'anin zan karanta wa mutane sai ka tsallake maganganun shehu tijjani sai ka zo inda ra'ayinka yake inda za ka datsa kawai don ka ba shehu tijjani ƙage to in har Shehu Tijjani ya faɗa wannan maganan cewa duk wanda ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma to ga wanda ya riga shi shine Ibn Kasir barin karanta muku khubiru ta'ala an azmatihi wa sultanihi allazi qahara kulla shay'in Allah yana bada labari gami da girmansa da ikonsa allazi qahara kulla shay'in Allah da ya rijaye dukkan kowane abu wadana lahu kullu shay'in kuma tun wani abu da ka sani a duniya wadana lahu ya yana bauta ma Allah yana ma Allah addini ko menene yana ma Allah addini wali haza saboda haka ne yasjudu lahu kullu shay'in duk abin da ka sani ko ka sani ko baka sani ba abun ko ya sani ko bai sani ba yana ma Allah sujira yana bauta ma Allah dau'an ta hanyar biyayya an gane ko min muminina daga cikin muminai wa karhan akwai ko masu bauta ma Allah dole ko sun sani ko ba su sani min kafirin daga cikin kafirai kaga kafirai bautan da suke yi suna ganin kamar suna bauta ma goma gumakan ne to ko ba sani ba Allah suke bauta ma gashi malamin ku ne kawo <laughs> karkashin dau'an wa ba baku da adalci jahili baku karatu gashi nan a rubuta a cikin littafin ku idan kafiri ya je ya tsugunna ya sa ma gunki ya sa ma kanshi gunki haka yana bauta ma gunki a lokacin shi zuciyar shi ce take bautan gunki da jikin shi amma ruhin shi Allah yake bauta ma bai sani ba dole ko ya koya so wallahi malamin ku ne ya fara rubutawa gashi kuma shine ba abin da ake nufi amma da ke ku jahilai ne karatu yayi gabas ku kun yi yamma wannan ayin babu ishkali shi yasa a karkashin fassarar wannan ayin shehu janji da yazo shi yasa ma yace fi zahiri amma ya tsallake gashi a littafin ku ya riga shehu tijani zuwa kusan shekara 700 jahilai ba ku karatu to ga jawahirul ma'anin jawahirul ma'ani shehu tijjani yana magana akan rabe-raben soyayya soyayya soyayya na soyayyan halitta sai ya dawo yana magana akan soyayyar da kafirai suke ma Allah da soyayyar da kiristoci suke ma Allah da soyayyar da yahudawa suke ma Allah ai kiristoci da yahudawa ai sun san akwai Allah sai dai sun ce Allah bi ne ko uku ne waqalatul yahudu uzair ibn uzair ibn Allah nasara masih ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne amma sun san akwai Allah nasara sun ce isa dan Allah ne ai sun san akwai Allah to tunda sun san akwai Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna san Allah ai to shehu janna magana akan san Allah shehu janna magana akan cewa duk abin da ka sani na duniya yana ma Allah kalan bauta shi ko ya koya ko ya so sai shehu janna ya zo wannan bayanin kawai sai suka canza karatu ya yi gabas su kuma sun yi yamma da yake maha'incin addini ne ya karanta bai fi sadara biyu sadara biyu ba bai ma kai sadara biyu ba bai fi kalma uku ba shehu janna magana wal mahabbatur rabi'a soyayya ta soyayya ta hudu duk ya tsallake nan da zan samu ku cika bakin biyu za ku ji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 kowane irin halitta akwai irin soyayya da suke ma Allah yayi magana akan soyayyar da mu'mini suke ma Allah ita ce al-muhabbatu salisa yace hiya al imani billah ita ce soyayyar imani da Allah wa hiya muhabbatu jami'il mu'minina ita ce ainihin ah, soyayya ta dukkanin mu'minai an gane ko to kaga yayi magana akan soyayyar da mu'mini suke ma suke ma Allah hmm? to sai zo alwal mahabbatun rabi'a soyayya ta hudu sai ya ce al'amma ita ce soyayya ta gama gari soyayya ta kowa da kowa kowane halitta wallahi ya san akwai Allah kuma yana san Allah soyayya ta, ta gama gari sai ya ce wahiyar lil lil kufari kasa a wurin kafarai kuma ita ce keɓantacciyar soyayya soyayya ce ta gama gari akwai soyayya ta keɓantacciya ta musulmai akwai soyayya kuma amma wahiyar lil kufar ita ce ta kafare fa innahum yuhibbuna Allah ta'ala domin kafirai suna son Allah mahabbatal uluhiyya soyayya ta kasancewar shi Allah lima huwa alaihi min kamalil uluhiyya wa umumiha saboda abin da Allah ya kasance a gare shi na cikan ainihin shi Allah ne da kuma gama garinta illa annahu mukhtalifuna fi hadhihi martaba sai dai su sukan saba a cikin wannan martaban fa minhum man ahabba Allah daga cikin su akwai wanda yake son Allah ta'ala ma'a ma'rifatihim bil uluhiyya da kasancewar ya san Allah ɗaya ne daga cikin su kafirai sai yace kal yahudi masalan kaman yahudawa an gane ko wa minhum man ahabba allaha daga cikin su akwai wanda ke san Allah ghaladan ta hanyar wasa minhum bin nisbatil uluhiyya li ghairihi wanda yake jingina ma Allah akwai Allah sannan akwai wani Allah eh irin su nasara su suna da trinities ko God the Father, God the, uh, God the Father, God the Mother, and God the Holy Spirit ko trinities sai yace illa annal haqqa subhanahu wa ta'ala tajalla lahum fi tilkal albasi Allah ne ya tajalli a cikin wannan duk wani libas wani abu da zaka gani mutum ya je yana kokarin bauta mai Allah zai tajalli a ciki wannan kuma maganar tajalli in bacin ku jahilai ne babu wani wai idan Allah ya tajalli a abu fa baya nuna cewa wai wannan abin ya zama Allah kamar yadda Allah ya tajalli wa bishiya imamu Shaukani a ƙarƙashin wannan ayan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan kaje ka duba abinda imam shokani ya fassara ma zahara rabbuhu lil jabal yayin da Allah ya bayyana akan dutse ya bayyana ya tajalli Allah ya tajalli Allah zai iya tajalli a dukkanin halittunsa a wannan littafin Allah zai iya tajalli a wannan littafin amma bai nuna cewa dan Allah ya yi tajalli a littafin nan shikenan kuma Allah ya zama littafin nan fa da bambanci yanzu annabi Musa ya je daidai gindin wata bishiya ya ga haske yana zuwa sai ya ji bishiyar tana magana kuma kuma a cikin bishi aka ce mai inna ana Allah ni ne Allah to bishiyar ta zama Allah kenan a Allah ne ya tajalli a cikin bishi duk malaman tafsiri haka suka fassara gindin bishiya innaka bil wadil muqaddas duwa wa naktartuka fastami lima Inna ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa qimis salata li zikri yana zuwa ya ce fa kalla ana alaka cire takalminka innaka bil wadil muqaddas duwa ka zo wani fili mai tsarki da ake kira duwa wa naktartuka ni na zabe ka amma wa yake bi magana ba bishiya take magana daga jikin bishiya yake jin magana duk malaman tafsirin duniya sun tabbatar da magana daga jikin bishiya yake fitowa to Allah ne ya tajalli a jikin bishiya amma ba bishiya bace ta zama Allah ku rinka fahimtar karatu ba ya ku jahilai duk halittun Allah Allah ne ya jalli a dukkanin sa idan kaga sarki mai mulki ya ya samu mulki Allah ne ya tajalli a jikin shi ya ara mai sunan almaliku idan kaga mutum mai yawan kyauta mai bayarwa Allah ne ta jali ya ara mai sunan almudi ko as-sakiyu an fahimta ko kaga yana ba da kyauta amma asalin mai kyautan waye mai kyautan Allah to ku rinka fahimtar karatu bai yi wa wai a ce wai dan Allah ya yi tajalli a jikin abu wai wannan abin ya zama Allah a'a su masu bautan gumaka a ganin su Allah ne ya yi tajalli a jikin wannan gumakan suke bauta ma gumakan kuma in sun bauta ma gumakan da niyyar bauta ma gumaka jikinsu ne ke bauta ma gumaka amma wallahi ruhinsu Allah yake bauta ba sani ba ruhinsu shine karkashin walillahi yazid man fi samawati wal ard dau an wa karha abinda shehu da ke magana fa kenan ya kawo ayar amma da yake wa'annan wabiyan azzalumai ne suka yanke suka karkatar da karatu karatu yayi gaba su sun yi yamma likamadul uluyati fa ahabbahu fa ahabbuhu wa abaduhu min haisu la yashuruna sai suka so shi sai suka bauta mai ta yadda ba su sani ba suka so shi sai suka <laughs> bauta mai ta yadda ba su sani ba su suna ganin suna bautan suna bautan gumki amma akwai makamin da a zahiri Allah suke bauta masu ba su sani ba amma ba wai gunkin bane Allah ba kuma gunkin ya zama Allah bane ba haka shurjani yake nufi ba in kuma haka shurjani yake nufi to haka Ibrahim kasir shi ma yake nufi gashi a rubuta a cikin littafin na karanta muku in ko abin da na karanta ba daidai bane kuma daga wannan maganar da nayi ba wani ƙarin bayani da ibnu kasir yayi ita kenan aka wuce wa zilalun biluguri bai ƙara mini bayani bala na ce ka karanta gaban aya ko zai bayani wallahi babu wani ba wani bayani a gaba abin da ya faɗa kenan shi ma ya wuce Ibn kasir to shine fa shehu tijjani yake cewa falawla annahu tajalla lahum fi tilkal albasi وجذبهم بذلك tajalli ila mahabbati ألوهيته ma kanu yaltafituna Ila, Tilkal, awsani ba dan Allah subhanahu wata'ala yi tajalli a bisa wannan abin da suke bautawa ba ya kuma ja su da wannan zuwa wannan tajallin da yi ila mahabbati uluhiyatihi a bisa san kadai tashi, ma kanu tuna ila tilkal ausani ai da basu karkata sun waiga zuwa ga wannan gumaka ba wala an wala an yalmu biha da ma basu kusance ta ba da basu je kusa da ita ba ko ko kaɗan fadalan an yi abu duwa ballantana masu bauta mata fahum muhibbuna lillah su masu soyayya ne ga Allah abidu da lahu masu mai biya ne min hasu la kuma tunda ba su sani ba amma ba wai shehu tijjani yana tabbatar da ibada su ta zahiri cewa wannan ibadan da suka yi sun bauta ma Allah Allah ya yarda da wannan ibada bane a'a ana magana akan bauta na baɗini bauta ne wanda suke yi na dole ana magana akan ibadatu ibadatul kharhi ibada ainihin da ake yin ta dole ba wai ibadar da kake yi wacce Allah ya ce kai kai a'a kuna bauta ma Allah a dole amma kowa ku sani ba akan ta ake magana ba sai shauja na ce wa hazil ibada wannan ibadan hiyal mu'abbar ita ce ake fassarawa an ha gabarinta bis sujudi karha da Allah ya ce walillahi sai Shehu Tijjani ya kawo kala kala subhanahu ta'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi an wa karha wa zilaluhum bil gudui wal asali to sai Shehu ce fa kullu abidin aw sajidin duk wanda yake yin bauta aw sajidin ko yake sujjada li ghairillahi ga wani Allah fi zahiri a zahiri ma ba a ne ba shi yasa Shehu Tijjani ce a zahiri a zahiri ma to fa ma abada bai bauta ba wala sajada bai sujjada ba illa lillahi tabaraka wa ta'ala sai ga Allah an an zo karkashin waccan aya kenan a zahiri me wanda yake zuwa yaje je bauta ma Allah wanda yake zuwa je bauta ma gunki to in an zo wani a karkashin fassaran suna yi ma Allah bauta ko kinki ko sun su ko ko sun so ko sun ki to ka ki kama Allah bautan lokacin da kaje ka sa kanka a ƙasa a lokacin kana ganin kana bauta ma gunki ne sa goshin nan da kai kana bauta ma gunki to a wannan lokacin ba gunkin kake bauta ba ko annabi kuma gunkin ya zama Allah bane ba a'a ka yi ma Allah bauta ne ko ka ki ko ka so wazilalum to hatta su kansu gumakan ba inuwa bane gunki wataƙila a sassaƙa shi ne da zinari ko a sassaƙa shi da dutse ko a sassaƙa shi da kwalba ko a sassaƙa shi da itace ko to shi kanshi Allah ya ce wa in min shani illa bi bihamdi komai yana ma Allah tasbihi da, da, da zinarin da itacen da kwalba dukkan su Allah ne to shi kanshi gunkin gabaki ɗayan shi shi kanshi yana ma Allah irin nau'in ibada yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi halittun sammai da ƙasai suna ma Allah tasbihi to a cikin halittun sammai da kasan akwai gumakan su ma dukkan su bayan Allah ne an wannan maganganun zubaye ne jahilai ba ku iya gane maganganun zubaye kuma magana ce ta zahiri ba magana ba ce mai rikirkitarwa magana ce wallahi a buɗe magana ce a buɗe an gane ko sai ya ce li annahu huwal mutajalli fi tilka albas domin Allah subhanahu wataala shi ya tajalli a wannan libasin amma ba a wannan halin a wannan halin halin ibadan su karha Allah ya tajalli a halin ibadan su karha sai suka bauta mai karha ko sun ko sun so amma ba wai wannan ibada ita ce ibadan musulmai ibadar da Allah ya yarda ita ba kullama tasjidu lillahi ta'ala wa ta'buduhu wa tasjilu ka'ifatan min sadwati jalalati subhanahu wa ta'ala walau anna barazat li ibadati al-khalqi laha wa barazat lima laha biduni tajallihi fiha la hudumat fi asra'i min min darfatil aini ligirati subhanahu wata'ala a lokacin da suke wannan bautan in bacin tajallin Allah da buruzin Allah subhanahu wata'ala yadda Allah yake kishin abauta ma waninsa da gumakan da su kansu da tuntuni sun rushe da dukkan su gabaki sun lalace an fahimta akwai wani abu da Allah ya bari akwai masu bautan shi na dolan na dolan ya bar su hanyar da za su bauta mai a dolan ko sun sani ko ba su sani ba eh sa ne duka yana son su sai ce to sai alkanawi duk sai ya tsallake waɗannan karatuttuka sai ya taho nan wajen da ya taho nan wajen sai ya ce ai shehu jana ya ce kala ah, ah, subhanahu wata'ala li kalimihi musa Allah ya faɗa wa ah, annabinsa musa Inna innani ana la ilaha illa ana zan samu ku jifa abudni sai ce ah, wa ilahu wa ilahu fil luga abin da kira da ilahu a cikin luga huwal ma'abudu shine abin bautawa bil haqqi da gaskiya ai ba luga ba duk inda ka zo aka ce la ilaha illallah za ce ma'anahu la ma'abuda bi haqqin illallah ba a luga bane kawai a wurin malaman tafsiri ma haka yake malaman shari'a jahili zaka wutar da hankalin mutane ka ce wai ana maganar shari'a an dawo maganar luga a wurin malaman shari'a ma almulama abu da bi haƙƙin illallah shine shine ma'anan al'ilah shine ma'anan al'ilah la ma'abu da bi haƙƙin illallah huwal ma'abu da bil haqq sai dawo qauluhu ta'ala la ilaha illa ana ya'ani la ma'abu da gairi haka ne ba wani an bautawa da gaskiya sai ni ma'ana sai Allah wa in abadal ausana man abadaha ko da masu bautan gunki sun bauta ma gunki ma abadu gairi ba su bauta ma wani na ba ba kuma ana nufin wai gunkin ba ne Allah a a lokacin da suke wannan bautan ta dole ko sun so ni suka bauta ma ko sun yadda ko ba su yadda ba ni suka bauta ma amma bauta fa ta dole a ƙarƙashin wannan malamai suke magana jahili a ƙarƙashin bautar da ko ka sani ko baka sani ba ko kana bauta ma Allah ko baka bauta ma Allah akwai yadda dole kama Allah bautar dolanka a ƙarƙashin wannan ba ake magana jahilai wala tawajjahu bil khudu'i wa tazallul li ghairi ba za su zo da kaskantar da kai da wulakantar da kai ba za su je su yi wa wani na ba bal ana al ilahul ma'bud ba haka ba Allah ya ce shine Allah shine abin bautawa shine Allah kwaya ɗaya kuma abin bautawa an gane ko fihim a cikin su za ma'ana qaulihi ta'ala la ilaha illa ana fa'budni wannan shine ma'anan fadan Allah tabaraka wa ta'ala to da yazo ala hazal minhal bai ma san ma'anan al hal ba sai tsallake wallahi bai sani ba zan samu muku ji to na baka karatu al-kanawi ma'anan al minhal da Larabta shine an-nazmu shine an-nasqu kamar yadda zaka ji Ali ibn al-Husaini yana faɗa a cikin zuhudu yuwali qaulaha nasqan wa wa'azan nasqu shine tsara abu to ala hazal min hal a bisa wannan tsarin dan na ka tsallace ba baka san mutaba da ka san ba ta wallahi zaka fassara amma zan samu al'umma su ji wannan shine karshen raddi da zan yi ma alkanawi amma zan ya muku bidiyon ku ji daga farko har karshe amma na san alhamdulillah al'umma kuna fahimtar wannan karatu da shubaha da ƙarya da suke zuwa suke yi wa malaman mu kai ka ɗauki littafi ka kama fassara ba tare da ka tambaya ba to in dai shehu tijjani ya ce duk wanda ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma to ibnu kasir ya riga shi faɗa domin ibnu kasir ɗalibin ibnu taymiya ya zo kafin shehu tijjani shekara 700 barin baku da bidiyon insha Allah rabbi ku saurara har ƙarshe amma na riga na gama warware wannan shubha ta ƙarya ta jahilci na wannan yaro alkanawi wanda ya faɗa ka kafu na shi ne hukunci mutlaq wannan shi ne hukunci da a gashi jawahirul ma'ani ne anan in ka duba cikin wannan jahil ma'ani hamish na kitabu ba mai hamish na kitabu ba juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da tara ga abin da shehu tijjani ke cewa shehu tijjani ya ce ƙala subhanahu wa ta'ala li kalimihi musa alayhi salatu wassalam Allah ya faɗi ga wanda ya yi magana shi shine annabi musa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace Allah yace masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budi lallai ni ne Allah babu abun bauta bisa cancanta face ni fa'budu ni dan haka ka bautata min sai shehu tijani yace wal ilahu fil lughati ya ce abun bauta a lura a yaren larabci da aka ce al'idawu ya ce huwal ma'abudin haƙƙi shi ne ta da gaskiya sai ya ce wa ƙauluhu ta'ala nan rike min ya ce lura bayan da za a yi kana maganar shari'a ka ɗauko alhaƙiƙatun lughawiyya ka zo ka sa ta anan saboda ka tabbatar da aƙidar kowa Allah ne alhaƙa'iq inda malamai suka yi bayani da cewa ma matsala ce khilafiyya amma alhaqa'iq guda uku ne akwai alhaqiqatu shar'iyya shine Allah ke magana ko manzon Allah ke magana akwai alhaqiqatul ukhfiyya shine istilahi na wasu mutane suka sawa kansu suke amfani da shi sa'annan akwai alhaqiqatul lughawiyya haqiqa ta lugha kuma wannan a hakika ta lura, ba akwai alamar tambaya a ce Allahu haƙi amma tasliman jadal ya sallama masa to yaya za ka ɗauko alhaƙiƙa al ka zo ka tabbatar da da kowa Allah ka janyo faɗin Allah bayan Allah yana magana da alhaƙiƙatu shar'iyya to amma duk da haka mu je mu sallama yace wal ilahu fil lugha in an ce ilahu a lura a yaren larabci shehu tijjani ce huwal ma'abu shi ne abin bauta da gaskiya sai ce wa ƙauluhu faɗinsa shi Allah la ilaha illa ana babu abin bauta bisa cancanta sai ni ya ce ya ani shi tijjani ce Allah ya la ma'abu da babu wani abin bauta ghairi wani na babu wani na kuma abun bauta babu wani ya ce to ina masu bautar gumaka za a ce babu wani ta wanda ba Allah ba to masu bautar gumaka ba sai ya ce wa inna abadal ausana man abada ko da masu bautata wa gumakan sun bautata wa Allah to babu abun bauta ba Allah. tijjani ya haka anal ilahul anal ilahu ni ne wannan Allah din ni ne wannan abun bautan al wannan abun bautan da ke cikin su su masu bautan gumaka da ya gama sai ce wai haza ma'ana qaulihi ta'ala wannan shine ma'anar faɗin Allah maɗaukaki, la ilaha illa ana fa